Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyon Indiya fassarar Hausa, wanda wannan tasha ta mai albarka take kawo muku. Kamar kullum dai kamar kuma yadda kuka sani, ni ne naku Rama Rawo, Tanka Rawo, Inkiya Fafa Rawo, ake ɗauke da wani sabon Indiya fassarar Hausa, wanda yake ɗauke da nishaɗi, ilmantarwa, wa'azantarwa, gami da kodumo da kuma caskale mazga haɗi da san baɗe ba tare da bata lokaci ba kai tsaye bari mu an zuwa ga fina-finan da muke ɗauke da su a wannan lokaci a kuma wannan gajeren bidiyon namu amma kafin nan kada a manta a danna wannan alama ta subscribes sannan a danna ƙararrawar sanarwa amma taɓa subscribe zaka kuma ƙararrawar sanarwa ya keɓanta ne kaɗai ga waɗanda ba su taɓa danna wannan tasha alamar subscribe ba da kuma ƙararrawar sanarwa sai kuma baƙi wanda wannan shine zuwan su tashar nan ta farko amma waɗanda suka riga suka danna wannan tasha alamar subscribe to muna tunatar da ku da kada a manta a danna wa bidiyo nan alamar like kun san wannan like ɗin da kuke danna wa bidiyo shine yake ƙara mana ƙwarin gwiwa mu kuma muke nutsawa muke tsunduma cikin cakwalkwalin cakwakiyar bincike domin mu ga mun an muku sababbin indiya fassarar hausa wanda za su sa ku nishaɗi game da annishuwa a yayin da kuke sheƙe su, da fatan kuma za ku kasance da wannan tasha ta mu mai albarka domin kawo muku sauye-sauye da kuma fina-finan indiya fassarar hausa wanda za su sa ku annishuwa da kuma nishaɗi ba tare da ɓata lokaci ba A yau muna ɗauke da fim mai suna Gidan Nasara. Wannan fim mai suna Gidan Nasara kamar yadda kuka ji takensa tabbas gida ne gidan nasara kuma ya samu tsafta aiki daga kamfanin Dilop. Tabbas kamfanin Dilop shi ma ba daga baya ba gudun fassara fina-finan Indiya fassara da kuma fina-finan ƙasashen ƙetare wanda aka riga aka fassara su zuwa yaren Hausa. Tabbas wannan fim mai suna Gidan Nasara za ku ji daɗinsa kuma za ku a ikodumo haɗa da nishaɗi a lokacin da kuke kallon sa domin san kamo wannan fim mai suna gidan nasara wanda ya fito daga taskar dilop ɗan uwa mu rugunsuma mu antaya kana mu faɗa cakwalkwalin cakwakiyar description na wannan bidiyo domin mu san kamo kuma mu mazge gami da sheƙe wannan fim mai suna gidan nasara bayan ɗan uwa mun antaya zuwa description kamar dai yadda kuka sani akwai bayani da aka rubuta dangane da wannan fim mai suna gidan nasara to a cikin wannan bayani ne akwai link da aka ajiye na ɗauko wannan bidiyo ba tare da ka biya ko cc ba ɗan uwa bayan ka taɓa wannan bidiyo ko kuma ba bayan ka taɓa wannan link ɗin zai kai ka ga direct inda za ka ɗauko bidiyon nan ba tare da ka kashe ko cc ba amma kuma ga wanda link ɗin baya yi musu kuma ga mafitar kucan mazama maza ya zuwa comment section inda za mu tuntuɓu ɗaya daga cikin wakilan da suke kula da wannan al'amari domin su turo mana da link ɗin kai tsaye bayan mun tuntuɓi ɗan uwa da yake kan comment section cewa wannan link ɗin da aka ajiye baya masa to insha Allah shi kuma kai tsaye zai turo muku da link ɗin da zai muku ba tare da kun sha wahala ba wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan fim mai suna gidan nasara wanda ya fito daga taskar d da fatan za ku ji daɗin sa kuma za ku kalle shi cikin ƙoshin lafiya na gode sai an ku kada a manta a danna